ilawar medini babu huruji ilar musallabi gai a babu huruji ilar musallabi gai da membari bai mai bayani a kan hita zuwa wajen sallah ta iri sai an hita da membari ba haddasuna sa'id zuwa na abi maryam kala haddasuna muhammadu na ja'afar kala haddasuni zaidun huwa ibn aslam an iya dimni abdullahi ibn abi abi sarhin an abi sa'id ibn al-khudri kala abu sa'id yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance ya harji shina hata yawmul fitri sahiyar sallah sahiyar sallah ta ta azumi sahiyar sallah azumi wal adha da sallah ta layya da musalla zuwa wurin sallah fa awwalu shay'in yabda'u bihi farkon abinda manzo Allah ke farawa da shi as-salatu sallah masa sa'annan ya sarfi hijuya bayan ya juwa fa ya qumu ya tsaya muqabilan nasu shi fuskanci mutane amma shina kasa ba akan minbari ba wannan su mutane sun suna zaune Allah su fufihim cikin sahu sahunsu fa ya'izuhum manzo Allah shi musu wa'azi wa yusihim shi musu wasici da abin da kamata ai musu wasici da shi wa ya'muruhum shuhure su fa in kana yuridu in shina son an ya kada abasan shi yanka wasu jama'a wa'anda suna wajen wani yaki kada ahu sai manzo Allah shi yanka au ko kuma tanyamu da bishai'in ko shina son shi hora da wani abu wanda kasance na halal na amma da bihi sai shi hora da shi ko kuma shina son shi hani daga wani abu wanda kasance na haram na sai shi hani daga gare shi sun masa annan yan sirku manzo sallallahu alaihi wasallama shi hito shi kuma cikin birnin madina babul huruji ila musalla bi ghairi bari. qala abu sa'idin abu sa'idin yace falam yazalin nasu mutane ba su gushe ba ala zalika akan wannan dukkanin sahabbai basu gushe ba suna hata su idi <coughs> suna hata su idi ba akan minbari ba hatta hadda halatu ne hitama ta da marwana ne ta da marwana ibn al-hakami wa huwa amirul madinati shi ne sarkin musulmi na Madina wannan lokacin fi fi adhan ga sallah ga idin na layya aw ko kuma ran na sallah ta azumi ma lokacin da atai na musalla mun ka zo wurin sallah fa idza min barun sai ga minbari banahu kasirun nusalti kasirun nusalti saboda gida na shina kusa ga wurin da manzo Allah ke tashi sallah ta idi shi kuma kasirun nusalti an haihe shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma shi na yaro mazo Allah ya rasu abinda mahaifi na sanya mishi alilun sai mazo Allah ya mace shi kasirun <laughs> ana kira ne kasirun salti wa iza marwanu sai ga marwanu yuridu yana son an yarki ya hushe hawan minbarin nan kaula gabanin an yi sallah shi sallah shina son shi fara gabatar da hudu gabanin sallah zabtu in ji shi wata abu sa'idin al-hudri <coughs> yace zabtu sai ni jabi so bihi tuwahi ne ni sai targe ni fara tafa sai kama minbar ya hau fa hada bai hudu kabla a salati sallah fa qutu lahu nace mishi gayyartun kun canza kun canza suna ta manzon Allah wallahi ina tsawa da Allah wallahi kun canza ba haka manzon Allah kai ba fa qala yace aba sa'idin wai ya kai abu sa'idin wa hasku ya yajuzu fil nida'i shina halatta a ya wajen wajen nida'i sace aba sa'idin sha nuhin ya aba sa'idin qad zahaba mata alamu abin da ka sani haya riga ya wuce faƙoto ni ce mishi ma a alamu abin da ni sani wallahi ina rantsuwa da Allah hayrun shine mahihici min ma la alamu daga abin da ban sani ba abin da ni sani ne sunan manzo sallallahu alaihi wa da abin da a sunna ta Abubakar da Umar da Usmana ya yi abin da ban sani ba watan shine wannan sunna ta ku qala sai yace mishi ga watan yakka shina mai kawo uzuri ne akan gabatar da hudu ba akan sallah don sai an yi sallah idi sannan aka hudu ba to shina mai kawo uzuri ne akan gabatar da hudu ba tai akan sallah tai wa qala sace innan nasa haqiqa mutane lam yakunu ba su kasance ba yajlisuna suna tsayawa su zamna da na saboda mu ba da salati ba an riga an yi sallah ba mu da kima wanda ka sa mutane in aka riga an kai sallah fa zanna su jire hudu ban mu amma zamanin manzo akwai kima zamanin abubakar akwai kima zamanin umar akwai kima zamanin usman akwai kima har zamanin har Ali radiyallahu anhu akwai kima wadda ka sa idan watan shugabanni suka zo bayan sun yi sallah ta idi sun ka tsaya sun kace za su hudu ba za a saurare su yace to mu kun ba a saurare mu don haka ni gabatar da hudu ba ta akan sallah ta idi faj'altu hanisan ya ta qablu salati gabanin sallah babul khuruj ila al-musalla bi ghairi minbarin can da yace sai ka minbari zai hawa sai ni jawo shi wa hadha huwa al-maqsud bi tarjamatil babi babul mai war rukubi illa idi, eid wa salati qabla al-hudubati bi ghairi azanin wala iqamatin babul mashi bai mai bayani akan tahiya wa rukubi ko kuma ta hawa ila al zuwa ga idi duk gudana da a hawa abin hawa a tahi eid da a tahi kasa duk gudana ba su da bambanci saboda ba a samu hadisi wanda kasance ingantacce ne ba wanda ka nuna ba a tahiya sai ƙasa. don haka ga tunda babu hadisi ingantacce ashe da tahiya ƙasa da tahiya sama duk gudana ba su da bambanci wannan Buhari bai da babin da ya kulla bai da hadisin da ya kawo akan tajama akan tajama wannan babi nashi <coughs> akwai hadisan da aka kawo dukkanin suna da ramni wa'anda ka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zuwa idi ko abin ko jana'iza bisa abin hawa amma duk hadisan suna da illa don haka sai kasance shi Buhari bai yi iltifati akan wannan hadisai ba sai kulla babi kawai akan halacci kamar kenan da hawa da rashin hawa duk gudana da tahiya ƙasa da hawan abin hawa a tahiya duk gudana ba su da bambanci to shi na ce wa salati qablal hudubati sannan kuma da yin sallah gabanin huduba wa bi gairi azanin sannan kuma ayi sallan nan babu kiran sallah wala iqamatin babu iqama حدثنا إبراهيم بن munzir qala حدثنا أنس حدثنا إبراهيم بن munzir qala حدثنا أنس هو ابن إياد an ubaydillah an ubaidillahi an nafi'in an abdullahi ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance salli shi na sallah fil abha ga idin layya wal fitr da idi ta abin nan ta azumi summa sa'annan ya hadu shi hudu ba'da salati bayan sallah shi na ce babu babu mashi war rukubi ila al idi was salati qabla al hudubati wa salati qabla al hudubati ya kasance summa sa'annan ya hadu shi hudu ba ba'ad da salati amma bayan ya sallah ashe kenan kaga ya gabatar da sallah akan hudu ba haddathna ibrahim ibn musa qala ahbarana hisham <clears throat> qala ahbarana qala ahbarana hisha qala ahbarana hisham annam najrejin haqiqa najrejin ahbarahun ya fada musu qala chi ahbarani adaun huwa ibnu abi rabah an jabir ibn abdullah qala sami'tu huna ji shekulu shina cewa inna nabiyya haqiqa manzo allah sallallahu alaihi wasallama haraja ya hita yawmal fitri watan sahiyar sallah sahiyar sallah karama fa bada manzo Allah fara bi salatin sallah qabla hudu a qabla hudu ganin hudu ba watan nan yace um, salati qabla hudu bati ko salati qabla hudu bati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hita ga sallah ta id ta azumi ya fara da sallah sannan yayi hudu ba bada'a fa bada'a ya fara bi salati da yin sallah qabla hudu bati gabanin hudu ba qala watan sai shi ibnu jiredin yace wa ahbarani ada'un ada'un ya faɗa mini annabi ibn abbasin haqiqa abdullahi ibn abbasin arsala ya aika ila ila ibnu zubairi zuwa ga abdullahi ibn zubairi fi awwali ma buhi lahu farkon lokacin da an kawa abdullahi ibn zubairin bai a cikin madina sai dai ya kasance shi abdullahi ibn abbasin ya aika mai yace to abinda zaka in kana son ka bi sunna innahu abinda ashani lam yakun lam yakun yu'adhanu bi salati ba a kasance ana kira ga sallah ba yawmal fitri suwahiyar sallah ta a sallah ta azumi suwahiyar sallah azumi ga idin azumi ba a kiran sallah wa inna ma haqiqa al hudu bata hudu ɗaya akai ba da salati shi na watan watan wa salati qabla al hudu bati wa bi ghairi azanin wala iqamatin wa bi ghairi azanin na ce ba za a yi kiran sallah ba lam yakun azanu bis salati yawmal fitri wa inna ma al hudubatu huduba akai ba'da salati bayan sallah wa salati ba'da al hudubati wa ahbarani wa ahbarani ada'un inji shi ibnu jiraydin ya koma cewa da wancan innadi wanda ya gabata na ibrahim ibn musa yace wa ahbarani ada'un ada'u ya ga min an ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin wa an jabir ibn abdullahi daga jabir ibn abdullahi ada'un abi rabahin <coughs> ada'un abi rabahin yayi riwaya ga maluma guda biyu yana da riwaya ta Abdullahi ibn Abbas shi da riwaya ta Jabir ibn Abdullahi kala dukkanin sun kace mini lam yakun yu'azzanu yawmal fitri ba a kasance ana kira ba yawmal fitri ga sahiya sallah ta azumi wala yawmal dhaha haka nan sahiya sallah ta haka nan watan ga idi talayya dukkanin su ba a musu kiran sallah ashe tunda ba a kiran sallah ba ba ai kama kenan na ce wa bi gairi azanin wala iqamatin wa an jabirin abdullahi haka nan kuma in ji a ɗawun alhurasani a ɗawun abira bayan ya ce wa an jabirin na abdullahi ƙala ke sami ituhu watan naji in ji shi watan wannan a ɗawun abira bayan ya ce sami ituhu na ji jabiru ya ƙulu na cewa innan nabiya haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama ya tsaya fa bada abin salati ya fara da sallah summa sa'annan hadaban nasa yawa mutane hudu ba ba'adu bayan ya riga ya sallah Falan falamma ga nabiyullahi lokacin da annabin Allah ya sallame sallah sallallahu alaihi wasallama nazala ya sauko fa atan nisaa yazo inda mata fa ya yayi musu wa'azu wa huwa yattaki'u shi manzon Allah ya jinginu alaya da bilal akan hannu na bilal wa bilal shi kuma watan bilal ba su dun sauba huyul qifihi an-nisa'u sadaqatan ba su dun yashin hidadda sauba hu tuwahi ne yulqin nisa'u mata na je hu sadaqatan sadaqa fihi cikin tuwahi ne kala sai a da'un abi ya yace qultu ni ce li a da'in ga da'u atara kana ganin haqqan ya wajen alal imami alhaqi na wanda kasance yara ta ga dukkan wanda a shugaba al'ana yanzu an yati yan nisa a shizun da mata fa hunna shi tunatar da su fa hunna shi musu wa'azi idza yabrugu in yi qaya sallah ta idi wajibi na ga dukkan wanda a shugaba shi wannan qala sace inna zalika lahaqqun alaihim haƙiƙayan haka nan wajibi na wanda ya ta akan su wa ma lahum Allah ya alu me yasa da ba su doki wajibin da Allah ya aza musu su aikata abin da a wajibi su ma huzo su wa mata wa azu kamar da shugabanni sun gabace sun kai babul hudubati ba'dal idi bai mai bayani akan huduba bayan idi huduba bayan ta sai bayan idi kaga tun ya bayani akan ya ta shigo a cikin bayani ko ya ci na ce qabla salati ko babul wasalati salati qabla hudubati wa bi gairi azanin wala iqamatin sannan kuma ko mu kawo shi nan ga daban abin da ta kawo shi nan daban wasu maluma sun ce can babu watan wasallati ba azar hudu bace don haka ko mu kawo shi nan wasu kuma sun kace a akwai shi ba kayi na shi kan nuhi ba ƙarin bayani na zai yi akan cewa ita sallah tana kasancewa gabanin hudu ba babu hudu bati ba da salati bai mai bayani akan hudu tana kasancewa ba da idi bayan idi babu hudu babul hudu bati ba da idi haddathna abu asim da dhahakun mahladin qala ahbarana ibnu juray ahbarana ibnu jurayjin qala ahbarani al-hasan ibn muslimin an dawusin hu ibnu kaysana annabi abbasin qala shahidtu idana halarci idi ma rasulullahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa abi bakarin da abubakar biyu kenan wa umar da umara uku kenan wa usman da usman radiyallahu anhu fa kulluhum dukkanin su kanu sun kasance yusalluna suna yin sallah qabla hudubati gabanin huduba babu hudubati ba'da al-idi watan babu babu babu hudubati bai mai bayani akan hudubati sallah ana yin ta amma ha ba'da al-idi bayan sallah ta idi حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو اسامه هو حماد بن اسامه qala haddathna ubaydullah huwa imnu habs ibn asim an nafi'in daga nafi'u an ibn umar daga abdullah ibn umar qala ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance wa abubakar wa umar radiyallahu anhuma yusalluna suna sallar al-idaini watan idi guda biyu qablar hudu a qablar hudu bata gabanin hudu ba haddathana sulaiman ibn harbin qala na shuba an adayi ibn sabitin an sa'id ibn jubairin an ibn abbas anna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla yawmal fitri yayi salla ga sahiyalla ta idin azumi ya raka'a ta ne raka'a biyu lam yusalli bai salla ba qabla ha gabaninta bai nafila ba gabaninta wala ba'da ha bai nafila bayanta summa sa'annan a tanni ya yazo inda mata wa ma'ahu bilalun shina tare da bilal fa amara kunna bi sadaqati ya kore su da su sadaka faja anna sun ka shiga yulqina suna jeho watan yulqina suna jeho abinda a gare su na sadaka tulqil mar'atu mace na jeho watan hirsaha yan kunnenta wasu haba ha da yan hannunta da ababen hannunta abinda aka ce masa habu abinda haka kurniya sauti shi aka ce masa habu sai ta jeho ta tsere yan kunne ta jeho wata kuma ta tsebe sarƙoƙinta ko kuma ta a mundayenta ta jeho cikin cikin zanen da bela da shi hida adam آدم hudubati ba adal idi حدثنا adam qala حدثنا shuba qala حدثنا زويد قال حدث زيد هو ابن الحارثي اليامي قال كي سمعت ناجي الشعبي ناجي شعبي واتن عامر بن شراحيل عن البراء ابن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما manzon Allah yace inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha abinda muke farawa da shi cikin ne ga namu an nusalle mu harayin sallah masa annan raji'a mu koma fanan hara mu soke abinda aggare mu da raƙuma na suka faman fa'ala zalika duk wanda aikatar da wannan kada haqiqa asaba ya sa samu na sunnan mu wa man har qabla salati ko wanda yanka gabanin sallah wa inna ma huwa lahamun haqiqa shi nama na kaddama hu da gabata da ahlihi ga yallai ne laysa minan nusuki fi shay'in ba shi cikin komai na ibada ta layya fa qala rajulun sai wani mutun yace min al ansa daga cikin lansaru yuqalu ana ce mishi abubuwar da tamnun yarin abubuwar da tamnun yarin yace ya rasulullahi ya manzo Allah zabahatu na yanke wa indi zabahatu na riga na yi layya tun gabanin ayi sallah saboda manzo Allah yace inna awwala ma nabda'u inna awwalu ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya farkon abin da zamu harawa da shi cikin ne gana mu harayin sallah ashe kenan kage shi ko sai kasance sai fara da layya ya fara da layya gabanin sallah to shi na sai manzon Allah ce to duk wanda ya kasance watan yayi wa da mun kai ya daidai da sunan mu amma duk wanda ya kasance ya yanka gabanin hakan ga to wannan nama na kawai gabata ma iyali ne fa qala rajulun min al ansari qala lahu abu ya niyadin ya rasulullahi ya manzon Allah zabahatu na riga na layya tun gabanin sallah wa indi jaza'atun amma ina da gomrariya hairun ita an mahihiciya min musulunci daga wadda kasance mai shekara biyu jaza'atun shi shina da yan burguma guda wadda ya kasance shekara guda gare ta amma ta kosa watan ta hima wadda ya kasance ta shekara biyu ta yi hita daɗin nama ta yi hita mai san ta yi hita kima wajen sayarwa faƙala ce hmm, faƙala ce aj'aluhu faƙala ce aj'aluhu in sanya ta makanahu aj'aluhu makanahu bai ce aj'aluha ha ba sai ce a ja'aluhu in sanya kenan shi al-mazbuh abin yanka makanahu makuhin wace ne gwanda ne riga ni yanke to sai manzo Allah ce walan tufiya ahad walan tufiya an ahadin ba'adaka walan tufiya ba ta isuwa ka samu kai yi hmm, ij'alhu ko yace walan tufiya ba ta isuwa an ahadin akan ku wani mutum ba'adaka bayanka autu jiziya ko kuma autu jizya yace walan tujiya walan tujziya an ahadin ba'adaka abinda ce lan tufiya an ahadin ba'adaka ko ce waye walan tujiya walan tuj walan tujziya ko walan tujziya an ahadin ba'adaka cikin wannan lafuzza wanda manzo Allah amfani da shi rawi yayi shakka wa shakul rawi babu ma yakurahu min hamli silahi fil idi babin bayanin akan abinda an hakar hanta na ɗaukan makamai fil idi wajen idi wala harami haka nan kuma watan cikin masallaci ko kuma watan cikin harami na makka gaba ɗai haram na yawo da haram na yawo da makami cikin harami na makka haram na ɗaukan makami watan wajen idi ko kuma makaruhi na maluma wasu ce sun ta akan zama ne makaruhi wasu kuma sun ta akan zama ne haram wa qala al hasanu hasanu bisri yace nuhu an hane su an yi hamilu silaha su ɗauki makamai yau mai idin ranar idi illa an yahafu sai da sun kaji tsoron aduwan makiya idan sun kaji tsoron makiya wannan kan bisa ga larura sun samu su doka saboda yana jin tsoron makiya ko cikin sallah na doka makami balle wajen sallar idi hadithuna zakariya ibn yahya abu sukaini qala hadithuna al muharibi huwa huwa ni ibn muhammadin qala hadithuna muhammad ibn suqata an sa'id ibn jubairin qala ce kunna mun kasance ma'anni umar sayyid abdullah ibn umara hina asabahu sinanur rimhi lokacin da tsinin mashi ya same shi fi a ahmasi qadamihi ga madan kwarin kafatai falazi qadamuhu kafatai watan tallake feri kabe cikin likafa watan kafatai ta kwabe da jini har ya kasance jini ya daskare kware da gaske ya game da kafatai saboda ga kafa cikin likafa kuma da an ka soke shi jini ya hito ya game da likafa kuma sai kafa ta kumbure yace sai shi wannan mai bayani yace fa nazartu ni sauko fa nazatuha sai na cire kafa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ji shi ah, ji shi wannan Muhammadun ah, in ji he wannan Sayyidun ah, Sayyidun Jubair yake sai ni sauko da ni sauko sai na cire ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zalika minan wannan kuma ya faru mina ashe kenan kaga an doki makami cikin harami kuma an haramta da dokan makami cikin harami ko kuma ta an karhanta fa balagal hajjaja labari kai ga hajjaju cewa abdullahi bin umara mashi ya soke shi har kafa ta ta kumbure faja Allah ya shiga shi na gaida shi fa qalal hajjaju sai hajjaju ce launa alamu da mun san ma asabaka wanda yi ma wannan raunin watan la aqamna da mun azabta shi fa qala min umar sai abdullahi bin umar ce anta ni kai kai min wannan raunin da ka gani qala ce kai fa ya zaka ce ni ma rauni qala ce hamalta silaha ka ɗauki makamai fiyomin min cikin yini lam yakun yuhmalu fihi wanda ba a ɗauka makamai a cikin ka ɗauki makamai cikin yinin da ba a ɗauka makamai a cikinsa. don haka wannan raunin ba wanda ya shi in ba kai ba wata zari'a kenan ashe kenan tun da shi ya fara ɗaukan makami kuma ba da umarni a ɗauka ashe duk abin da faru kamar shi yayi wa da hatta silaha sannan kuma ka shigar da makamai alharama cikin masallaci mai girma cikin ɗakin Allah a cikin ainihin harami na Allah subhanahu wa ta'ala babu ma ya korahu min hablu silahi fil idi wal harami don haka cewa da halta silaha ka shigar da makamai ga alharama dukkanin harami na makka walam yakun silahu yadhalul harama walam yakun silahu makamai ba su kasance ba yadhalul harama ana shiga shi su ga harami حدثنا أحمد yaquba qala قال isa إسحاق بن سعيد بن عمرو an abihi daga mahaihi ne Ƙalace ce da halal hajjaju hajjaju ya shiga ala ibn umar inda abdullahi ibn umara wa ana hu ina gun ibn umara fa kala ce kaifa huwa ya yaji sauki ko kuma tan ya yake fa kala ce salihun ya samu sauki fa kala ce ma asabaka yazo inda ke cewa ya same ka da wannan wai ma wannan roni kala ce asaba ni ma amara bi hamli salahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu asabani watan yayi min rauni ma amara wanda ya kora da hamlu silahi da dokan makami fi cikin yini wanda kasance la yahillu fihi ba shi halatta cikin irin wannan yini hamluhu dokan makami yani shi annahi alhajjaja tunda shi ba da umarni a doki makami kenan shi min rauni babu takbir lil idi bai mai bayani akan kabbara saboda idi wa qala mm, babu takbir ila al idi babu tafkiri ko akwai babu takbiri lil idi babu tafkiri lil idi ko babu tafkiri ila idi bai mai bayani akan sauko zuwa idi to malumma sun yi ijma'i akan cewa ana sauko zuwa idi amma sai bayan rana ta hito ba ba ba ba idi sai bayan hitowar rana amma an samu a tahi da wuri to tafkirin ga da an kace ana yaushe kamata a yi shi sai wasu malumma sun kace da ka kare sallar ka ta subahin in ka ta san mafakon idi shikenan yayi wasu malumma sun kace a'a wanda dai kasance gida ne kusa yake shi bari sai ya tashi sunan shi to gurgudu wanda inda zo shi a samun idi ko da shi ka zuwa idi lokacin sallah babu tafkirin idi ba mai bayani akan sabko domin idi wa qala abdullahi ibn busrin abdullahi ibn busrin yace in kunna mun kasance faragana fi hadhihi sa'ati mun kasance muna ƙara sallah cikin wannan lokacin wa zalika wannan lokaci hina tasbihi lokacin da nafila ta halatta Yace mun kasance muna ƙari sallah haƙiƙa mun kasance muna ƙari sallah fi hadhihi sa'a cikin wannan lokacin da kun hagani wa zalika wannan lokaci kuma hina tazbihi lokacin da kamata na ayi nafila حدثنا سليمان harbin حرب قال shuba شوبة عن زيد دغ زيد عن sha'abi دغ شعبي عن daga دغ براء قال ce hadaba nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mana hudu bayoman nahari swahiyar sallah karama swahiyar sallah yawman nahari swahiyar sallar layya swahiyar idon layya fa qala ce inna awwala ma nada'u bihi farkon abin da muke farawa da shi fi yawmina haza cikin wannan yinin cikin wannan yini namu an nusalliya mu yi sallah sallah muke farawa da ita bayan mun yi sallah sun masa annan naji a mu koma in mun koma fana hada mu soke mu soke mu soke a ainihin layyan mu in mun koma mu soke bisa shin mu na layya abin suka a soke nan ka a yanke faman fa'ala zalika duk wanda aikata wannan faqad haqiqa saba sunnatana yayi daidai da sunnan mu wa man zabaha qabla an yusalliya duk wanda yanka gabanin shi sallah wa inna ma huwa lahamun haqiqa shi nama na ajjalahu da gawwata da alihi ga yallai ne laysa minan nusuki fi shay'in bai cikin ibada ta ta komai wa qama hali wa ta inji shi barra'u sai ce hali ɗan uwan mahaihiyata sai ya miƙe kawuna ana ce mishi da tamin yarin fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah ana zabatu na riga na yanka qabla an nusalle gabanin mu sallah wa in di jaza'atun amma ina da kuma hairun ita an mahikiya mai musulnatin daga wadda kasance a shekarun ta sun haka mai shekara biyu ala ce iji alha makana haka sanya ta wurinta au qala ko ce izba haka yanke ta makana ha wurinta walan tajziya sadaq walan tajziya jaza'atun an ahadin ba adaka walan tajziya jaza'atun jaza'atun wanda kasancewa tun kosashiya ce burguma ba ta iswa an ahadin akan kowa ba adaka bayan ka babu falal amali fi yawmi tashriki alhamdulillah na'am ba su kai na layya ba shekara shekara guda gare ta a tuma tuma awakai akuya mai shekara guda ba ta liya sai wadda kasance ta cika shekara biyu hmm. amma shi rago ko bai shekara ba shi na yi amma dai su tuma su awaki ba su sai wadda kasance musu na tunti sai musunniya al mutalifu wal muhtalifu adiba mizbahur rawi mu'talifun lawzan fa fil alaqabi yaji wal asma'i wal ansabi yushadu fi jami'ihim sallamu ila samanan fahumu salamu shaykhul bukhari ma al mu'tazili walidu hibrin wa ibn uhtihi yali wa ibn abil huqai wa ibn nahili wa jaddu sadin wa muhammadun radi fakasir ubayyamna imaratil mu'min siwa huzulufatahi ata falmudugami wafi fuza ata karizun kabiri wafi fuza ata kabiri fi abdi shamsin wa siwa hizamu birai haramu aishiyu fil busrati almu'talifu suna wanda dace wajen rubutu wal amma ya saba wajen labzi dace ga rubutu amma an samu bambanci wajen labzi to shi wannan ya watsu kwarai kun bai da ka'ida tsayayya wadda aka gane shi da ita sai dai su malumma sun yi dab'i na abubuwa guda biyu sun yi dab'i na abu biyu na farko watan ababan da ya kasance aka samu cikin sunanakin da an ka samu cikin littafai daban-daban ba sai buhari ba ko buhari ko muslim ko abu dawud ko timizi ko nisa'i ko ibn majah ko sunan bayhaqi ko sunan ibn majah duk dai inda an ka samu sunan naki wanda ya kasance suna cikin al-mu'talif wal mu'talif to sai sun kai musu babi guda sun hakulla musu nau'i guda nau'i na biyu shi kuma abin da kasance aka samu cikin buhari ko muslim ko muwadda malik su kuma an hakulla musu nasu nau'i daban to bakin kawai dadin da sun kai kenan amma wannan bai da ka'ida tsayayya wadda ayan ka ce in ka ci ka'ida kaza kana gane suna kaza aka mihi yanzu in ka ko an rubuta salimun ko an rubuta sulaimun kaga za a lamun ya ummimun ko to kaga kai kanka in ka hoya za ka karanta shin salimun za ka karanta ko sulaimun za ka karantawa to nan sai kasance sai malumma sun ka kididdige ababa su ce to in kaga sallamun to mahi yawanci su dukkanin su sallamun za ka karantawa wa'anda assalamu sai an ka iyakance su irin yanzu hizamu da haramu daidai suke wajen rubutu da hizamu da haramun wajen rubutu ba su da bambanci sada ba a sati gaggawa a sama su an gane ko kamar yanzu irin abu rijali da abu rihali wajen rubutu ba su da bambanci da abul jauza'i da abul haura'i ba su da bambanci da abidatu da ubaidatu ba su da bambanci da amaratu da imaratu ba su da bambanci da abadatu da abadatu ba su da bambanci dunnan dai fil haɗi amma la fil lafzi to an samu itilafi fil haɗi an samu itilafi fil lafzi to wannan shi an ka ce ma al mu'talif wal muhtalifu maluma sun yi hutu da yawa akai ne irin su Abdul Gani sun yi sannan kuma ainihin malami ne a darar ya tuhu ya yi nashi bayan haka nan kuma inu makula ya ikimalu an ce dun nashi ya hikawu amma ta da kan salahi ya ce ala ayu zabe minhu tare da wayar da a ciki ne amma dun na shahina su to kuma abin da unhani sanin wannan an ce wanda bai san wannan fanni inda shi a cikin malumman hadisi to bai nisa daga kuskure zai isko aqilun ce uqailun gashi ko aqilun na ko shi isko uqailun ce aqilun to shi na ce muhtalafun muhtalifun sunan da kasance ya sabani labzan ga labzi amma mu'talifun haddan yadda ce wajen rubutu to yaji'u shina zai kewa fa fil asma'i cikin sunan naki yaji'u shina zai kewa fa fil cikin laqubba wal asma'i da sunan naki wal ansabi da dangantaka wal asma'u sai a gyara yaji'u shina zai kewa fa fil alqabi cikin laqubba wal asma'i da cikin sunan naki wal ansabi ga dangantaka to sai fara wajen al asma'u yaji'u wal asma'u hankasa sai a gyara wal asma'i a yace yushaddu fi jama'i fi jami'ihim sallamun to sallamun sallamun yake kun ba sallamun ba yushaddu fi jami'ihim sallamun yushaddu za a yi taddidi za a sa shadda ga sallamun sallamun fi jami'ihim dukkanin sunan larabawa duk inda suna ya zo cikin littafai na na addini ko kuma littafai na hadisi to sallamun za a karanta bi taddidi illa samanan banda mutun takwas sai keɓance waɗanda ya kasance su ɗai sun kai ta cikin salamun ya ce mi fahim su kan salamun aka karanta ba salamun ba na farko su shehul buhari muhammadun salamin albekandi malam buhari wannan salamun za a karanta ba kawai sai a ce muhammadun salamin ba tare da shadda ba ma a tare da almutazili akwai shi ma wata muhammadun muhammadun ibn abdulwahabi a ibn salamin muhammadun abdullah ah, muhammadun abdul wahhab ibn salam al-mu'tazili shi kuma salamu aka karantawa ba salamu ba walidu hibrin sai kuma watan uban ah, watan wannan ah, abdullahi ibn salam walidu hibrin uban babban malamin nan abdullahi ibn salam kaga shi kuma nashi salamu yake wa ibn uhtihi sai kuma watan ibn uhti abdullahi ibn salam ana ce mishi salamu ibn uhti abdullahi ibn salam salamu yake ya musulunta zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai yali shi ko shi ke bi muna da nawa kenan shehul bahari ma'al mutazili walidu hibrin wa uhtihi hudu kenan ko wannan abin huqaiqi sannan akwai abdullahi ibn abil huqaiqi shi ma ana kira nai watan salamu salamu ibn abil huqaiqi salamu ibn abil huqaiqi salamu ibn abil huqaiqi wannan nahidin sannan kuma ta akwai wannan <clears throat> wannan salamu muhammadin na nahilin salamu ibnu muhammadin na nahilin salamu ibnu muhammadin na nahilin wa jaddu sa'adin sannan kuma ta akwai jaddu sa'adin watan sa'adun ja'far ibn salamin sa'adun ja'far ibn salamin an gane ko ashe kenan kaga shi sa'ad din nan kakanin shi ma salamu yake wa muhammadun sannan akwai muhammadun arabi akwai muhammadun yaqub muhammadun yaqub amni ishaq amni muhammad ibn salamin shi kuma ina ganin masu masu sharhi akwai kuskure sun kasa muhammad nu yaqub amni ishaq amni muhammad amni musa ibn salamin to babu musa ciki abinda yake muhammad ibn yaqub ibn ishaq amni muhammad ibn muhammad ibn salamin haka yake ana ce mishi a annasafi ana dai wanda ya kasance a dajjina ina ji sun kare kenan ko takwas sun kare ko to sai ce wa sai kai sara ga wannan a ubayyun imarata watan kaga akwai imaratu akwai umaratu akwai ammaratu imaratu umaratu ammaratu wajen rubutu ba su da bambanci wajen lafi suke da bambanci sadda babu masu babu digagga da imaratu da umaratu da amaratu duk guda na ba su da bambanci to muna cikin muna da cikin bayani akan al-mu'talif wal muhtalif ashe kenan sai ce wa sai kai kasara ga ubay ibn imaratin wato shi dai an ka samu cikin su ubay ibn imaratin ulmum kai dan ma ga sibahu sai a ce umaratu yace amma kuma tare da haka sai a ce umaratu kawai ko yace to zulfatahi mai fataha ata yazo kalmu daga sannan ko tare da irgami a ce ummaratu suna da yawa ummaratu ibnu fulani ko ummaratu ibnu fulani maza na sawa mata na sawa wa fi khuza'ata su kuma cikin banu khuza'ata sannan akwai karizun akwai kuraizun karizun da kuraizun an gane ko karizun bitakabiri kuraizun bitasgiri to dukkanin wannan sai ce wa fi khuza'ata karizun karizun kabbiri ka karanta shi da takabiri fi huza'atu cikin banu huza'a cikin banu huza'a yan kaga karizun yan cikin banu huza'a na sai kace karidun tace mi fi abdu shamsin fa fi abdu shamsin ga banu abdu shamsin fa wasewahum duk wanda ba su ba sai sai kace kurezun duk banu abdu shamsin su ko kureizun suka sawa da dukkanin wanda ba su ba su dai ka sa karizun in ba cikin huza'a ba baka cewa harizun baka cewa karizun amma in ya kasance cikin huza'a na ya shake nan in ka diba kaga an ce fulano alhuzai to in za ka karanta kuma sai kanta shi karizun karizun fulani ba kurezu ba amma ga fi azu shamsin fa sai ka ce kurezun wata hun donin su sai sai kai targidi bizai fi qurayshihim alhamdulillah shahi nuna 20 adiba bugotul ihwani sharhin usuluddin 24 ko kaunuhu ta'ala mutakalliman bi kalamin kaunuhu rashin gushewa ta ta'ala ɗau haka mutakalliman mai magana bi kalamin da magana ta al-azali al-abadi wa qala shaykhu tagammadahu Allah bi rahmatihi mutakalliman Allah mai magana na bi kalamin da magana ci sha bayani al-kalamu huwa sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala al-kalamu magana sifatun sifa ce azaliyatun ta azal qa'imatun wadda kasance ta wadatu bi zatihi zati ne ta'ala do haka munafiyatul lisukuti munafiyatul lisukuti wadda ya kasance ita kuma wannan magana ta Allah munafiyatan ta kore li sukuti gayin shu wal afati magana Allah ba a sifanta ta sukuti kalamun lahi sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi qa'imatun bi zatihi yau da kasance ta wadatun zati na Allah ashe kenan ba a sifanta ta munazzahatan an taqdimi wat tahiri munazzahatan ta tsarkako an taqdimi daga takadimi wa ko kuma tahiri munazzahatan ta tsarkaku an sauti daga sauti wal hurufi da harufa sannan kuma munazzahatan an sukuti ta tsarkaku daga a ce ciwo yake kamar alin salika yi shuka da iko magana ba a sifanta ainihin kalamun lahi da haka <clears throat> bayani shi na zuwa munazzahatan ta tsarkaku munafiyatin mai ya ce duk sukuti ga kawaici wal afati da aibubbuka abinda aibi nan ga kama kama banta magana Allah ba banta cikin ta in an kace sukuti kaga akwai sukuti wanda aka bisa ga ihtiyari akwai sukuti wanda kasance babu ihtiyari ciki ne kaga yanzu sukuti na bebe ba ihtiyari na ba amma wanda Allah ya halu sukuti na ihtiyari na to ba a sifanta ba a sifanta kalamullahi da sukuti ba a sifanta shi kuma da abin ga bai banta. shi al'afatu duk wani aibi na magana ba a sifanta kalamun lahi da shi don haka ba a sifanta magana Allah da taqdimi ba a sifanta ta da tahiri ba a sifanta ta da sauti ba a sifanta ta da harfi bayanin shi na zuwa wa biha watan shi Allah da magana shi amirun mai horona wa biha amirun wa kalamun lahi subhanahu wa ta'ala kalamun lahi subhanahu wa ta'ala wahidun ɗaya ne sifa ce wadda kasance sifatun wahidatun sifa ce guda ga Allah laysa fiha ta'addudun ba ta da ta'addudi lakin laha aqsamun i'tibariyatan ita sifa wannan ta kalamun lahi laha aqsamun i'tibariyatan tana da kashe-kashe amma i'tibariya in anka kula in anka debi abin ta ta'alluki akai wa min haythu ta'alluqiha wa min haythu ta'alluqiha bil fi'li كالصلاة مثلا يسمى أمر ومن حيث تعلق ومن حيث kalamin كلام الله سبحانه وتعالى بالفعل in mun kadiba ta jihar ta'alluqin kalamullahi subhanahu wata'ala bil fi'li akan aikata wani abu ka salati masalan tamka irin sallah da misali yusamma amra sai a ce mishi amri wa min haythu ta'alluqiha wa min haythu ta'alluqihi in mun hakoma ga jihar ta'alluqi na lahi fi dalbi tarki fi'lin ga barin aikata wani abu kazzina tamkazzina masalan ga misali yusuf ma na hayan sai a ce mishi hani kaga wannan a kasamu na kenan ko a kasamul kalami na kenan amma itibariya wa min haythu ta'alluqihi bi wa min haythu wa min haythu ihbarihi subhanahu wa ta'ala bi anna fir'auna fa'ala kaza wa kaza wa kaza wa kaza yusuf ma habaran sai a ce mishi habaru wa min haythu wa min haythu ihbarihi subhanahu wata'ala bi anna da'a lahu aljanna wanda da'a shi da aljanna yusamma wa'adan sai ake mishi alkawali wa min haythu wa min haythu ta'alluqihi wa min haythu ihbarihi subhanahu wata'ala bi anna al-asi bi anna ko wuta wa'idan to haka dai wannan ta'alluqi na kalamullahi yake kaga ashe kenan lahu a mai ita bariya itabariya nan suna malam yace wa huwa biha amirun Allah mai umurni na da su ashe kenan kaga idan ubangiji ya bada umurni idan ubangiji ya ce a aikata wani aiki to wannan umurni abin da ake wannan aikin da za a yi wannan magana ta Allah ana ce mata amru sai a ce wannan amrullahi na subhanahu wataala amara Allah subhanahu wataala kama a ce aqimu salata amrun bi wujubiha ko wanahin ko kuma la buzina zina kaga wannan nahin ne wa muhbirun sannan mai bada labari na kamar cewa fir'auna ya aikata kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza kaga wannan bada labari na ila gaira zalika zuwa ga wani wannan fa idza abbara anha bil arabiyya idan Allah ya bayani da ta bil arabiyya da larabci fal qur'anu shi ke kira qur'ani aw bi suryaniya ko kuma Allah ya bayani da ainihin suryaniyanci fal injilu shi ake cewa injila duk abin da kasance da lalata tagwadi watan tagwadi duk da lala duk da lala wanda ya kasance maganan nan ta suryaniya ce ashe kenan injila ce injila za a kiranta ashe kenan maganan Allah in ta da lala da laruci sai a ce mata mi sai a ce ma wannan sai a ce mishi qur'ani in da lala in magana ta Allah ta yi da lala da abin nan a ibraniyanci sai a ce mishi mi sai a ce injila a bisuriyaniya sai a ce injila aw bil ibraniyya ko kuma da ibraniyanci fatawratu shi ake kira a taura wa hiya muta'alliqatun bil wajibati watan ita wannan sifa ta kalamullahi muta'alliqatun tara ta yu bil wajibati da ababan da awajibai wal mumkinati ta ta'alluki da abinda kasance mumkinina abinda aka ce mumkini abinda aka santattu abinda ke faruwa shi aka ce mumkini watan abinda ahadisi shi ake kira mumkini wal mutahilati sannan kuma magana ta Allah ta ta'alluki ga dukkanin abin da kasance musu hilina ashe magana Allah ta ta'alluki da wajibi ka wujudillahi subhanahu wata'ala wa wahdaniyatihi kaga Allah kalamullahi kamar kamar qaulullahi kamar qaulullahi subhanahu wata'ala inna allaha ala kulli shay'in qadirun ko kuma allahu wahidun ko <clears throat> allahu wa kulli shay'in ko kuma qul huwallahu ahadun qul huwallahu ahadun kaga Allah kalamullahi bil wajibati ko kuma Allah kalamullahi bil mumkinati kama inda ma na li shay'in idza arannahu an naqulu lahu kun fayakunu ka ganan ta'allaka kalamullahi bil mumkinati wal mustahilati haka nan kuma kalamun lahi shi na ta'alluki ga abinda an mustahili menene misalin ta'alluki ga kalamun lahi ga abinda an mustahili kamar cewa law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata kaga kalamun lahi bil mustahili ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun wa lam yulad lam takul lahu sahibatun kaga duk wannan ta ala kalamul lahi bil mustahili ta'alluqu amma wannan ta'alluqi na na dalala abinda ake kira dalala kamar jagoranci nan kalamul lahi yadullu ala kaza kalamul lahi yadullu ala al-amri kalamul lahi yadullu ala an-nahyi kalamul lahi yadullu ala al-habari kalamul lahi yadullu ala al-wa'di kalamul lahi yadullu ala al-wa'idi kalamun lahi yadullu alal alal alal alal wujubi kalamun lahi yadullu alal musahili kalamun lahi yadullu alal jaizi an gane ko ta'alluqu dalalatin wa bayanin ta'alluqi na dalala wa bayanin da bayani aw ta'alluqu amrin wa nahyin ko kuma tan ta'alluqi na na umurni da hani wa kalamuhu ta'ala laysa bi harfin kalamun lahi laysa bi harfin ba harfi bane wala sautin ba sauti bane yaquma ni bi zatihi wa'anda ke tsayuwa ga zatin Allah aw bi gairihi ko da wani ne bal huwa al ma'ana al qa'im bin nafsi bal bari huwa shi kalamun lahi al ma'ana tan sifa ce ta ma'ana al qa'im bin nafsi wanda kasance ta wadatu da zati na Allah subhanahu wataala to nan ya an kace kalamun lahi laysa bi harfin wala sautin kai baka san wata magana ba wadda bata da harfi bata da sauti to an kace kalamun lahi laysa bi harfin wala sautin wala ta ƙadimin wala ta hirin kana iya cewa ya yake ya zai yi wa a ce a samu abu magana ce amma babu harafi cikinta babu sauti cikinta babu ta cikin cikinta babu ta hiri cikinta sai mu ce maka akwai kuma ana samu akwai ana samu na farko dai maluma suka ce watan ashe'u bi itibari wujudiki duk abu yan hakoma bi itibari wujudihi ta jihar samuwa tai akwai abin da kasance shina da wujudun ainan akwai wujudun zihinan akwai wujudun akwai wujudun kitabatan akwai wujudun ibaratan ashe'u lahu wujudun ainan wa wujudun zihinan wa wujudun ibaratan wujudun kitabatan fal kitabatu tadullu ala ibarati fal ibaratu tadullu ala ma fi zihni wa ma fi zihni yadullu ala kalamil yadullu ala ma fil harij ala ma fil harij wa huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala al al-azali al-abadi wala sautin to yanzu nan mun ce magana Allah ba ta da harafi ba ta da sauti ai a sautu mahalukun Allah shi halice sauti shin gabanin halitta sauke dimi shi ka magana alharfu mahalukun harfi mahaluki na Allah ta lici harfi dan ba a cewa saututtuka kadimaina ba a cewa kuma hurufu kadimaina duk wannan hadisai na ashe duk abinda a hadisi bai zama sifa ga wanda ya kasance ba hadisi ba Allah kadimi na ashe sifa ta hadisi ba ta zama sifa ta Allah ma ba bane ashe sifa ta mahaluki ba ta zama sifa ta haliku an gano wannan to in muka gane wannan yanzu ya za mu san kalamun lahi ba mu sanin haƙiƙatun na kalamun lahi subhanahu wa ta'ala saboda mi in ka ce to yanzu faɗa muna ya za mu yi mu gane kalamun lahi wanda ya kasance laisa bi harfin wala sautin wala taqdimin wala tahirin sai mu ce maka eh kana sani to ta ya za ka sani za ka sani zihinan za ka sani zihinan saboda mi Allah ce laisa kamilihi shay'un sai mu ce maka kalamun lahi laysa kamilihi shay'un Allahu laysa kamilihi shay'un kalamun lahi laysa kamilihi shay'un sam'un lahi laysa kamilihi shay'un basarun lahi laysa kamilihi shay'un haka ne ko baka sani ba zahinan la lahu wujudun aynan wa wujudun zahinan wa wujudun ibaratan wa wujudun kitabatan fal kitabatu tadullu ala al ibarati al ibaratu tadullu ala ma fi dhihni wa ma fi dhihni yadullu ala ma fi al harij wa huwa kalamullahi subhanahu wata'ala wa amma dalilu subutu hadhihi sifati wa amma dalilu amma hujja na subuti tabbato hadhihi sifati wannan sifa lillahi ta'ala fan nususul nasu suka kasance kan kuna min alkitabi watan shine alqur'ani wasu ne ta haka nan ta manzo sallallahu alaihi wasallama millu sifata ya sam'i wal basari daidai sifa ta ji da gani su ma sifofi na wanda ya kasance na suka na alqur'ani kitaban wasu nan sun tabbatar da su kama zikirta ko da anka ambace su min adalci daga hujjoji alqur'aniya na alqur'ani qawluhu zance ta ala do haka wa kallama Allah Musa ta kalima wa kallama Allah yayi magana da Musa kallama Musa <clears throat> kallama Musa ko wa kallama Allah Musa ta kalima wa kallama Allah Musa Allah ya magana da Musa ta kaliman magana Allah ya magana da Musa ta kaliman magana magana nawa da kasance laysa bi ahrufin wa laysa sauta hmm. abara fi hadi lugatin shatta laysa bi ahrufin wa laysa sauta wa qawluhu zance ta ala da haka qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi kurka ce law kana al bahru da gulabe sun kasance midadan dukkanin su tawada na li kalimati masu rubuta kalimomi na rabbi ubangiji na lanafidal baharu da ruwan gulabe gaba ɗaya sun ƙare qabla an tamfa da kalimatu da bi gabanin kalimomi na Allah su ƙare walau ina bi millihi madada ko da ko mun zo da irin ruwan teku ƙare madadan ƙare to ruwan teku za su ƙare kalamullahi kalimatullahi ba su ƙare ba don haka ashe kenan kaga kalimatu kalimatullahi subhanahu wata'ala ba su da iyaka Allah ya san iyakarsu gairu mutanahiyatin hmm. alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, na'am na'am eh sallar idi yana tambaya akan tana da bambanci akan wadda aka yi hilin idi ko da aka yi cikin gari to sallar idi dai ba yanta cikin masallaci in ba masallacin makka ba masallacin makka ɗaya aka sallar idi ciki ne amma musahabbi na sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama sallar idi wajen gari ba cikin gari ba kaga manzo sallallahu alaihi wasallama shi da masallaci ne ko masallaci ne babban masallaci na wanda ya kasance masallacin makka ɗaya yake shi bisa ga sabanin malumma amma tare da haka shigo can ga wani hukoshi sallah ba cikin wannan masallacin ba don haka an kai sun a yi ga hili a sallar idi hmm. Hmm? eh na'am eh mun yi bayani ga hita ga da'awatar musulmi na kira ga ainihin halatta ga kira na jama'an musulmi kamar irin idi da irin jihadi da irin juma'a duk an yi bayani ta inda mun ka hito ko amma an ka sanya shirka kusan shirka guda shidda waɗanda suna za a hita ko idi za tana ba ta hita da kawa hmm. Eh. Eh. cikin karatu an kai shi eh. hmm. abinda aka ce munazgu wata mai ingiza ka ga aikata aiki na batta shi aka ce munazgu daga nazaga shaidanuna zura ingi ingiza mutum ga aikata aiki na batta. wa in ma mai shi'ani na gul idan wani daga cikin shaidannu masu ingiza ka cikin aiki na banda sun ka ingiza ka wata iz billahi mana shaytanir rajim ka roƙi Allah tsaye daga sharrin shaidan hmm. ai an yi bayani Mm-hmm. <laughs> eh to a tana shi dai hita da swahi da taswahi a dawo bayan faduwar rana shi wannan ya halatta amma in mun hukuma ga ka'ida ta hita idan mace kasance ko da mota an haka mata bakin gidanta ta shiga motar ta da gidan da aka ce ma ko shi ita ba ta gani wanda a waje eh to mi manzo Allah ce ma mi manzo Allah ce ma iyali ne lokacin da wannan zai shigowa Abdullahi ibn Ummi Maktumin ko yace ihtajiba anhu ku sha maka ce mishi da yace haka nan sai dai ya kasance sai suka ce ai makaho na ba shi ganin mu sai manzo Allah ya ce afa um ya wani antuma shin ku makahi kuke ashe kenan kaga ko ba a ganin ta ita tana gani ko idan ita ba a fitinu da ganin ta ba ita za ta fitinu da ganin wani don haka da abi shari'a kawai eh hmm. masu eh hmm. Hmm. to shi alkur'ani ba a ɗauka sai da arwalla ko da juz'ina mace wadda kasance tana da mai haila ba ta ɗauka alkur'ani ba ta ɗauka juzu'i na alƙur'ani amma makaruhi na ta ɗauki littafai na sani dan su ma bi ana samun ayoyin alƙur'ani a cikin su amma dai babu tsanani akan ɗauka alƙur'ani shi ɗauka alƙur'ani ba ta ɗauka juzu'i tunda ba ta sallah me hana mata sallah rashin tsarki ko ashe kenan ka alƙur'ani kuma sai mai tsarki ke ɗauka don haka ba za ta ɗauka ba amma akwai saɓani na malumma akwai wasu ka akan cewa mace mai karatun alƙur'ani tana ya ɗauka ta amma wannan ba masaba ce ta malikun annasin ba ba mazhaba ce ta shafi'i ba a to shi shi handset in an ka bude wannan inuwa ce inuwa ce an ka ɗauki hoton inuwa ne an ka doka kuma in ka diba ba qurani na kamil ba duk abin da ya wuce ya riga wuce baka iya gani ne baka iya taɓa ma takardar ko masu aka magana nan ga ba nazaru ba Ka ga wanga nazaru na ba masu bane a shi qur'ani ana karanta shi koda ko babu arwalla kana nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah fi jami' ayami mun yi cikin kitabu dahara kana nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da an kawo daga Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah manzo Allah kasance shi na zikirin Allah fi jami' ayami ga dukkan lokuta ne don haka babu komai shi mutum ko bai da alwala shi na karatun alqur'ani amma da kai amma ba shirka alqur'ani ba ban gane zuwa harbin da aka ta ba ehe na'am to to maluma suna da luka kusan kamar guda uku game da ainihin rukatu ma'amunatun ana nuhin jama'a amintacciya mace aka ce ba za ta tahi makka ba sai da zuwa haraminta ko kuma jama'a amintacciya to cikin kaulukan ga guda biyu shaidu muharrami duk inda aka magana ta yi ana nuhin wanda ya kasance dan uwa na jini wanda babu halaccin aure tsakanin da wannan mata shi aka ce mazu muharrami duk wanda ya kasance akwai halaccin shi aure ta ba zu muharramin ta na ba babu halaccin ta kadaita da shi duk wanda ya kasance shi na ya auren ta sai wanda ya kasance shi a ta hana aure tsakanin su to wannan shi azu muharrami wanda an ka halatta shi kadaita da mace ko shi ta da ita kamar kenan ubanta ko danta ko dan uwanta shiqiqi ko dan uwanta abi ko dan uwanta ummi ko kanin ubanta ko kanin uwarta bakir kenan amma banda dan kanin uwa ko dan kanin uba wannan ba za shigo ba an gane ko to sai ruqatu ma'amunatun jama'a amintacciya in an kace jama'a amintacciya ana nuhin shi maza dai aka nuhi a sa ta cikin maza amintattu ta tayi haji ko a sa ta cikin mata amintattu ta tayi haji ko kuma tabbir majmu'i a sa ta cikin mata da maza amintattu ta hajji to yanzu sai dai bisa ga lalura a bari mace ta shiga cikin amintattu ta hajji saboda babu amintattu yanzu amintattu sun rage kware kware da gaske to saboda rashin aminci na irin yanzu kan haka na wasu maluma suka ce ba za a yadda mace ta tafi da ainihin jama'a amintattu ba in ba in ba zuwa harami ba wanda sun ka ta akan wannan sun dibi lalacewa zamani ba za a samu jama'a amintattu ba kamar da shari'a ta bada umarni amma dai ga masaba ta malikiya mace na ta yi hajji da jama'a amintattu maza ko jama'a amintattu mata ko jama'a amintattu maza da mata eh. Hmm. Eh. na'am eh na'am eh miji bai gadon ta ɗiyan nan ba su gadon ta ahlul kitabi ƴan uwanta su ha gadon ta wanda almi da mace ba ba kitaba ba nasara ko ba yahuda ko kirista idan ta rasu ɗiyanta ba za su la yarisul kafiru al muslima wal muslimu al kafira wannan a hadisi na wanda ya kasance muttafaqun alaihi manzo Allah shi na cewa musulmi ba zai gadi kafiri ba kafiri ba zai gadi musulmi ba hmm. ana mm, ana kiran mace aina'u aina'u suna ne mm. a da shi abinda manzo Allah ce iriba'u ala anfusikum iriba'u ala anfusikum manzo Allah ya ce abinda manzo Allah ke nuhi nan ga ku sassafta mu kawunan ku kamar shawara ce bai ce kada ku yi ba cewa irba'u ala anfusikum ku sassafta mu kawunan ku shi kenan ko sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الله من حالا يمو